yau litinin sha uku ga watan jimadal ula hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyar ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatin islamiyya wa ara ikibari a alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad albagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a fasli na farko malaye mana bayani akan shi'a a inda ya ɗauko mana ta kulluman al'amarin ya bayyana mana bayan shahadan da sayyidina ali ibn abi talibin yayi to waɗanda ke da'awan goyon bayan shi mun ce da'awa ne saboda ba su ne magoya bayan shi na hakika ba to sai suka karkasu gida uku kasuwan farko su ne zaidiya sai kai saniya sai kuma imamiya kun gani wanda a cikin waɗannan guda uku aka cire waɗanda suke kira da wai gullatu wanda a yau duk wasu aƙida na gulmati na cikin shi'a imamiyya al'isna a shari'a alja'afariya shi'an da take da gwamnati yau a duniya shi'an da ake yayi wanda duk wasu miyagun aƙidu gaba ɗaya sun narke a cikin imamiyya yanzu shi ne malai zai gaya mana irin yadda zaidiya suka kasu da kaisaniya da kuma su imamiyyan muka san karkasuwansu da kuma bambancin da suke da su na imamai da hatta mahadil muntazar inda waɗannan za su ce wane ne waɗannan su ce wane ne waɗannan su ce wane ne kaga wannan na daga dalilan da ke nuna cewa ai shi a ɗungurungun ba ma addini ba ne kuna fahimta wanda su waɗannan da suke bi a baya in ka same su ka tambaye su ka ce kai me kuke bi ba su iya gaya maka gafa abin da su suke bi su an ce masu ƙaunan iyalan gidan annabi za a ƙaunaci fatimata zahara za a ƙaunaci aliyu abi talibin za a ƙaunaci hassan da usaini da sauran jikokinsu da suka biyo baya to da za ka zo kai masu filla-fillan wannan al'amarin dalla-dalla ba jibge su ji kuma allah maɗaukin sarki ya nufe su da rahama da jin ƙai allah bari za su sau da kwata-kwata shi'a ba ta yi kama da musulunci ba a kusa ko a nesa ko da kana kusa ka sa tabaran kawo nesa kusa za ga bate kama da musulunci ba ballantana ma har a ce musulunci ne shi sa ga duk wanda ya bincike akan firak da makalat na su halin firak din zaka ji kowanne ya tafi akan cewa shi'a ƙungiya ce da ake danganta ta da musulunci amma ba musulunci ba ce kuma abdullahi dan saba al-yahudi ya yi nasarar abin da ya zo yi kuma manufofin shi sun cika shi ne ya rikita musulmi ya raba su da addinin ya ɗauki al'amarin yahudanci ya danka a hannunsu shi ne abin da shi'a suke kan yi kuma za su ci gaba da yi da waɗannan manufofin ilaƙiya mai sa'a ina ba ta mun gano wannan da kyau to bayan da ya gama bayani a kan shi'a sai kuma ya ce alfathul thani min fusuli hadal kitab fasli na biyu daga cikin fasallan wannan littafi zai yi bayani akan fi bayani makalata firakil khawarij magana akan kungiyoyin khawarijawa jama'a kun ga khawarijawa da shi'a to tun zamanin sahabbai akwai su duka da sahabbai ma suka fara ɗauki ba daɗi domin su khawarij malamai suke cewa ai sun samo asali ma tun zamanin annabin kun gani akwai lokacin da aka kawo kuɗi kasan su bala'in sai na fara tashi ne game da kuɗi kuna fahimtar wannan da ke ku kuɗi dai an samu kuɗi a raba musu annabi da aka kawo kuɗin kawai sai ɗiba sai ba wasu sai bai ba wasu ba abin mamaki a zamanin magabata idan mutum ya ba da sabilin lahi alaman Allah ya karba shi ne ƙyatta mata ashana a ƙona. su kuma yadda Allah ya jarraba su kenan in mutum ya fitar da zakka sai ya tara buhuna yana tara waɗannan buhunan kawai sai a ƙyasta masu wuta kawai sai a ƙona su gaba ɗaya sai su ƙone. to in haka ya faru to alama ne daga cikin alamun cewa Allah ya karba kun gane wannan da kyau ku wannan ya ishe ku misali ‘ya'yan annaba Adam, iskar raba ƙurbanan, da suke abun bajinta za su ba Allah, wuta haka sa, sai Allah ya sa na ɗaya ya kama da wuta shi ne fata ƙubbila min ahadihima, sai Allah ya karɓa na ɗaya na ɗayan bai karɓa ba, shi kenan sai balayan hasada ya taso. Daga nan sai kisan kai. To mu da muka zo wannan al'umma sai Allah ya halattar mana. to kuma a ci ganiman in an ba da sadakan a raba mabukata da sauransu to haƙƙin yin wannan kuma gaba ɗaya tattara ne a hannun annabi wa na anil amfali sai ce ƙulil amfalu lillahi wa rasul ganima an samu ya za a yi da shi don ta da suke to kowa ma yana da ta cewa jama ba addinin musulunci ne kowa ke ta cewa ba in dai musulunci ne jagora shi kaɗai yake ta cewa to da kawo dukiya sai annabi ya raba ma mutanen maka kawai gaba ɗaya mutanen madina bai ba su kotaro ba ce ce ku ce ya taso don me ya haka ai da kaza zai da kaza zai annabi ya tara su yi musu maganganu na hankali ya jawo hankalinsu kuma suka fahimce shi suka fahimta aka tattaro aka dawo gida ana nan sai a kawo dukiya sai annabi ya ƙara ɗiban dukiyan a cikin mutanen madina sai ya ba wasu kaɗai kuma dukiyan za ta kai a raba kowa ya tsotsa abin da zai tsotsa dan ka dai ka dan waguya kai ma amma annabi sai bai ba su ba sai ya ba wani da wani da wani waɗanda ake ganin kuma sun fi kowa cancantan a ba su sai bai ba su ba nan ma ce ce ku ce ta su har ya kai ga annabi yana cewa nakan ɗibi dukiyan nan in ba wani ina kallon wana na da bukata sama da wanda na ba in hana shi ya ce wanda na hana na fi son shi saboda shi ko a bashi ko ba a ba shi ba shi yana yin addinin ne don Allah ba wanda yake ya sa wa ido ba daga ciki sai da aka kira sunan wani sai ya ce wannan kalman da annabi ya faɗi a kaina ta fi mamma sama da da dukiyan ban. annabi ya ce wanda na hana na fi son shi na fi yadda da ƙarfi da nagartan imanin shi ma sama da wanda na ɗiba na ba domin wancan yana daga cikin wanda ake lallashin imanin shi kenan ana nan sai wata dukin ta ƙara zuwa kaga abin mataki mataki ne ku yanzu wancan da aka fara yi international ne shi da mutanen makana nan mutanen madina na nan mutanen sasanni na nan aka ɗiba aka ba wasu ba a ba wasu ba wasu suka koma ƙauyukansu da madina da ina da ina da ina babu kotaru cece can da wasu suka yi wasu aka ware aka magana da su kaga cece ce ne nan to da aka zo national shine a iyakan garin madina aka ƙara yi nan ma cece ce ta so annabi bi ci to ayi yadda mutane ke so ba sai abin da Allah ya nuna mashi ana nan sai ga wata dukiyar ta zo mai yawa sai annabi ya raba mutum bakwai a duk madina mun gano wannan da kyau yana gama rabo kawai sai wani mutum ya miƙe ya sunan shi su huwai sara aka ce wani mutum ne mai askakken kai mai tulluwan goshi mai kuɓu-kuɓun kumatu sannan mai daradaren idanu sannan wargajeji haka ya miƙe ce ya muhammad hadhihi Kismatin, wannan rabo ne wanda ba dan Allah ka yi ba ko baka nufi fuskan Allah da shi ba yawar annabi mutum ya koma yana tutiye ni zan iya fuskantar wana da magana in faɗe ta kawai mai ba na ganin ƙyashi shi wallahi alama ne na Khawariji. ba ka ganin mutuncin waɗanda suke harkan addini a'a kuma ka bincike ya faɗi maganan da ya faɗi annabi ya ce yanzu ni amintaccen Allah akan wahayin shi yanzu ku ba za ku amince da ni akan kuɗi ba kuɗi shi da matsala na da ku kuma ka je ka binciki duk wata tafiya da ta samu matsala ba wata tafiyan da aka ce wajen fassara fataha ba fassara ta daidai ba ko wajen karanta ta ba a karanta ta daidai ba ko da karanta ba daidai ba an yi gyara an yi ɗauka shi haifar da matsala asali sai ga genesis na rikicin gaba ɗaya mai kuɗi ne kuɗin da ake samu suna ina me aka yi da su ya kamata suwana da suwana su ɗan lasa kaza da aka samu a yi kaza shine asali kakka taɓa ragawa kakka ce ko menene ne ne Allah ce in min ha radu da za a ɗiba a ba su da sun yadda wa uku min ha to cin da ba ba su ba fa sai ce idahum yaskhatuna suna cikin ƙushi da faɗin maganganu marasa daɗi ina ta mun gano wannan da kyau shine kuna tafi in tafiyan ku na gaske ne sai Allah ya tsame maku irinsu? su yace law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wallahi da suna ma tare da ku banda matsala ba abin da za su sababa muku wala auda u khilalakum sai ce yabgunakum fitna wa fikum na lahu ya ci mutuncin annabi ya gaigaya wa manzan Allah magana annabi na zaune ya ji ya tafiyan shi nan da nan sayyidina Umar ya ce ya rasulallah ka ba ni izinin jin kashe mutumin nan sai annabi ce rabu da shi a tsatsan shi in Allah na neman wulakanta ka sai baka a cikin familin ka sai ka fitar da 'yan bala'i wanda musiba ta tara ba zai yanke ba ya ce a tsatsan shi za a fitar da wasu mutane wanda in kuka kalli karatun alkur'aninsu za ku raina naku sun iya karatu rau in suna ibada ko kalli nasu za ku raina naku in suna kaza komi za ga suna ƙoƙarin jawwada shi amma annabi ya ce yamriquna min ad-dini suna barin addini kamar yadda idan aka samu ƙaramar dabba aka samu gwanin harbin kibiya in ya cille ta da kibiyan nan kibiyan zai je fasa fatan ya fasa tsokan ya fasa kaza ya fita a ɗauko kibiyan a duba ba za a ga gashi ba za a ga jini ba ba za a ga komi ba kibiya ga yawo jini na wuce ya ce haka suke fita cikin addini ba su amfana da komi ba amma fa ga addini kun gano wani muke ko ga karatu ga kaza ga kaza ya ce a tsatsan shi ne annabi ya ce a cikinsa akwai zu sudayya ne wani ne wanda dantsan hannun shi nan haka ya yi girma yadda ka san nonon mace yi yake a zamanin sayyidina ali ibn abi talibin lokacin da ya yaƙi khawarij aka ɗauko gawo wannan mutum aka kawo shi aka ce sayyidina ali sai da ya kabbara ya sujadan godiya ga Allah ya ce bai yaƙin banza ba dama annabi ya ce cikin waɗannan mutanen da za zo nan gaba akwai wannan mutum mai wannan siffa annabi ya ce duk wanda ya haɗu da su ya kashe su mun gano wannan da kyau ko ce za su zo duk musulmi shi shine ya su a ahlal islam za su rika kashe musulmi suna barin kafirai fatoyinsu masu zafi maganganunsu na sharri na ƙage na ɓatanci kan musulmi zalla za su ba ka taɓa samun kalmominsu a kan kafirar unguwanku ba ka taɓa jin kalmomi irin wannan na ɓatanci kan ‘yan shi'a ba za ka ji a kan ‘yan ɗariƙun sufaye ba ba za ka ji a kan ‘yan jabin ahalus suna waɗanda ke murɗa addini ba amma za ka ji zantuttukan banza ɓatanci da ƙiyayya da gaba a kan waɗanda suka ce suna. kada za su yi wannan somu-somun shiga ya zali ne da hawarijinci da shi'a don wannan ɗabi'unsu ne kuma za ku zo ku ji a nan kuma za ku ji a karatun almilal za ku ji a cikin katin al'awasim don duk malin su ya karkata kan waɗannan abubuwan shi yasa harkan aƙida ko sai an zauna an karantar da kai kuma sai an nuna maka an manta a dinaka kun gano wannan da kyau ko in ba haka ba ko sai ka zo kana tunƙaho? kana addini ne sai ka zama cikin wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to waɗannan khawarij sai ake cewa sun samo asali tun daga zamanin annabi a lokacin ne wannan mutumi huwai huwaisara ya koma gefe yana ta jan mutane yana zige su game da annabi ya ja wannan ya zige shi ya ja wancan ya zige shi ya ja wancan ya zige su gaba ɗaya sai ya hana su zuwa majalisun annabi kwata-kwata aka kuka ji tarihin shi duk inda annabi yake da sabon da ke tare da su su koma gefe suka tsungule a lokacin da ta rikice a Sifin. sai su koma gefe sai suka tafi can wani ƙauye za mu zo mu karanta sunan shi heraura sai suka yi sansani a wajen ba ruwansu da waɗannan ba ruwansu da sahabban annabi kuma da tare suke sai suka tsubbace suka ware kansu isu isu duk abin da za su yi in dai ba wannan gayyar ba to ba ruwansu da gayyan sauran musulmi kun gano wannan da kyau ko? to daga haka hawari suke farawa kuma ka je ka samu khawarij littattafan ahalus suna suke karanta fatawansu iri ɗaya da na ahalus suna ne shi sa za ka zo ka ji dalla-dalla amma za ka ji inda suka sha bamban suna kafarta mutum da zunubi wane ya masu ba daidai ba wannan zai halattar da ba za su yi mai sallama zai halattar da su zage shi su ci mutuncin shi su ƙaurace mashi su yi gaba na dindindin da shi kun gano wannan da kyau ku sakamakon wai abin da suke cewa laifi ne kullum an yi ba daidai ba in ka mai korafi kullum kullum kullum shi an yi ba daidai ka fara tuhuman ka je karanta hawarijanci tukuna in ka ga ya kubuta ko ka je karanta mu'tazilanci in ka ga ya kubuta ko to sai ka same shi a shi'a bai taba fita ba shi sa annabi ya ce shi mumini kullum yana neman hanzari ne mutum yayi kaza zai nemo mashi alfu alfu ma'adar hanzari dubu so dubu amma shi ko munafiki dan bid'a to kosawa yake wani ya tintibe ce kun gani ko nan wane fasa kafa daidai nan kyalkace da dariya yana jin daɗi kuma yana ƙoƙarin nemo abubuwan da zai biya wabce muminai da lokacin da aka haɗa siffin fa an riga an aiko da hakamaini za ku zo ku ji an daidaita tsab ba yaƙi tsakanin ali ba yaƙi tsakanin mu'awiya sai ɗaya daga cikin hawarijawa sai leka ya gani ce kai in fa mutanen da suka haɗu bala'in da za mu fuskanta shi ne, za su haɗu ne su juyo su neme mu mu da muka kashe Uthman kuma su kama musu hukunta mu sai ɗaya daga cikinsu ya ɗauki a kan dokin shi ya shiga cikin sahun mu'awiya ya kashe ɗaya ya ɗauki ya je kashe ɗaya cikin tsawon ali shi kenan sai ce sun warware alkawari sun warware alkawari kawai sai aka yi musu kun gano wannan da kyau ku haka kawai baka da matsala da wannan sai zuwa wani kana da matsala da wannan wannan fa makiyinka ne haka suke yi duk mutanen da ke waje kaza duk makiyinmu ne ba su kaunar mu wannan shine da'abul mubtadi'a kuma shine digon dan ba na khawarij da suke waɗannan abubuwan kana kallon ɗan uwanka musulmi yana addini tsakanin shi da Allah sai yi nuna maka wai makiyinka ne kuma me yake yin sai ta kai to abubuwa na banza na wofi to shine sai Allah ya saukar da aya wasu wasbir nafsaka ma'alladina ladina yad'una rabbahum bilagadati ghadati wal ashi waje ha? ka kura ka zauna da waɗannan da suke tare da kai kuke addini safa da yamma kuma suna yi ne don Allah wala ta'adu ainaka anhum kar ka kau da kanka daga gare su mun gano nan tare da zinatul hayatul dunya dan kawai waɗannan zo su yi banga banga dan su cika ka samu ɗaukaka a ka kai wani wala ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayatud dunya so kuma ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kar ka sake kai biyayya ga duk maganan da wanda muka shagaltar da shi game da harkan addinin mu wattaba a hawahu ya tasa son zuciyan shi a gaba me yake so shi kaza sai ce wa kana amruhu furuda yace kuma al'amarin shi tasgaro zai daga ƙarshe watsewa zai daidai ci kar ka sake kabi wannan bala'in khawarij ne kuma na rantse da Allah ba gayyen da haka ba zai faru ba shin da ya faru a farar gayya to billahi lazi a kowace gayya masu sai ya faru haka na abubakar ya fama da su bayan annabi haka Umar ya fama da su bayan Abubakar haka Usman ya fama da su a bayan Umar haka Ali ya fama da su a bayan Uthman wanda ƙarshe ma su ne suka zama sanadiyan kashe shi kamar yadda suka kashe Usman haka suka je suka kashe Sayyidina Ali ina fatan mun gano wannan da kyau to shi sa dolan ku dai jama'a ku tsaya ku fahimci su waye khawarij ko me ɗabi'un khawarij dama khawarij zai zo ne ce ni ne khawarij ai za ka zo ka je karkasuwansu ga su gida-gida ba inda za ka ji an kira su da khawarici annabi ne ya kira su da khawarici mun gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce bayanai akan khawarij ka karanta maqalatul islamiyyin da ash'ari mun gano wannan da kyau ko wa khutatul maqrizi sannan ka karanta littafin albada wa tarikh da at-tafsir da sauran littattafan musulunci kaman littafin kamil mubarrad fi iddatil mawadi fanzur juz'u sani malici ana aka bayanin bayani dangane da khawarijawa littafai da yawan gaske na hadithai da sharohin hadithai na tauhidi da sharohin aqida sun yi bayani kan khawarij Allah shi kiyaye malici kada zakarna qabla hadha mun riga mun yi bayani kafin nan annal khawarij 20 firqa cewa khawarijawa kungiya ƙungiya, ƙungiya, ishirin ne wa hazihi asma'uha malici ga sunansu za a zayyano dalla dalla akwai al ula al ula za mu zo mu ji su da shugabansu da manufofinsu da yadda suke sai ka auna akwai ɗaya daga cin aƙidinsu a jikinka ko tare da kai ko cikin maganganunka sau da littattafai ne kawai ake zuwa ake siya a kasuwa mun gano wannan da kyau wai mutane sun ga mun je mun zauna gaban malamai sun karantar da mu ilimi sun yi saitin mu akan yadda za mu sai littattafai da yadda za mu gudanar da littattafan da yadda za a kaza sai mutum ya ɗauka wai ai kawai kasuwa aka je kawa ga su littafi dare ɗaya ga zo aka danka wai ake malanta da shi ake waɗannan abubuwan sai mutum ya ga littafi ya burge shi ya ga sunan ya ƙayatar da shi sai ya ɗauka kawai sai ya nazari cin da ya iya haɗa baƙi shikenan bai aune ba kawai sai zama ba khawariji sai zama ba mu'tazali kawai nan sai zama kadari sai zama kaza sai ya zo da aqidu wanda ya san waɗannan abubuwa ya ce fa ba fa daidai bane to dama duk wanda bai san abun ba dole ya ce daidai ne da kare garon kura ya ce da kyau to ba ya zama mai dole ba to amma malamai fa sai ce ba haka bane dan dame sa na waje dan kura ta yi rawa zai ce da kyau ne shi sa dole mutane tsaya su san wannan sai an yi jagorantan ka zuwa ga me za ka yi kuma me ya kamata menene bai kamata ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malin ce wal azariqa cikin kaso na biyu daga cikin kaso khawarij akwai al'azarika wannajadiyya na uku su ne annajadiyya ko annajadat sai asufuriya summa al'ajarida sai kuma al'ajarida almutafarriƙa firakan ita wannan ajarida sun karkasu ƙungiya-ƙungiya da yawa min ha alhaziniya daga cikin karkasuwansu akwai alhaziniya wa sha'ibiya akwai sha'ibiya wal ma'alumiya akwai al-ma'alumiyya daga cikinsu wal majuhuliyya akwai majuhuliya wa ashabu ta'a la yuraddu Allahu ta'ala biha la yuraddu Allahu ta'ala biha sai al-saltiya sai al-ahnasiya sai al-shabibiya sai al-shebaniya sai al-ma'abadiya sai al-rashidiya sai al-makrimiya sannan al-hamziya sai al-shamrahiya sai al-ibrahimiya sai al-waqifa sai al'ibadiyya karkasuwa nawa 20 daidai waɗannan su ne ƙungiyoyinsu daga cikin wani karkasuwan kaji wanda ya kira kan shi khawarij babu kuma za ka zo ka ji su ‘yan bida kamar cuta ne kamar yadda na buga muku misali in zamani ya zamani sai su canza kama sai su canza suna sai su canza dabara sai zo maka da shi suna gaya maka suna kaza suna kaza daga nan sai ka ɗauka mun gano wannan da ke ku. Mala ya ce wal ibadiyya minhum iftaraqat firaqan ibadiyya ma na ƙarshen nan sun karkasu ƙungiya ƙungiya mu'azzamuha firqatani amma mafi girman karkasuwan karkasuwa ne biyu akwai habsiya da harithiya fa amma yazidiyya amma ita yazidiyya min al ibadiyya ita ma bangare ne na ibadiyya wal maimuniyya akwai maimuniya minal a jarida fa innahu ma ni su ma sun kasu gida biyu min gullatin kafara al na an firqil umma mun gano wannan da kyau ko su suna cikin gullat waɗanda suka kafirta kuma sun fita daga cikin firqul umma ba a sa za mu ji bayanin su wani malai ce wa sanadhkuruhuma za mu ambace su fi babin zikir firƙatul gullat al gullat mun zo ambaton gullatu ba da haza bayan wannan insha Allahu azza wa jalla wa qad ikhtalafu fi ma yajma'u al khawarij ala iftiraqi madhahibiha malamai sun kai sun komo wai wani abu ne ke haɗe hawarijawa waje ɗaya da wannan karkasuwan nasu ma'ana a ce duk wani ba khawariji in ka same shi yana fatawa da kaza kuma ya yarda da kaza menene fa zakaral ka'abi ka'abi sai ya ambaci fi maqalatihi a cikin littafin shi na al-maqalat kun gano wannan da kyau ko annal ladhi yajma'u al-khawarij yace abin da ke hade khawarijawa waje ɗaya. alabtiraki mazahibi ha tare da rarrabuwan na farko ikfaru ali dubba khawariji yana kafirta sayyidina ali ka wanda ya fara tsotsan aqidan sai ya ce to an ba mu kafirta ali a ka jira ka kai mana kun gano wannan daga yaro ya fara miki ya ce la ya iya gudu a jira ya girma a gani zai gudun ko ba zai yi ba wa Uthman kuma suna kafirta sayyidina Uthman wal hakamaini suna kafarta hakamaini abu musa da amur dan as wa ashabul jamal da duk wanda suka je jamal sa'isha suwa duk suna kafarta su wa kullum marradiya bi tahkimul hakamaini da duk wanda ya yarda da hukuncin sulhu da waɗancan masu hukuncin suka yi kun gano wannan da ku wal ikfar bi dhunub sannan suna kafarta mutum kawai daga ya aikata zunubi wujubul khuruj alal a'immatil ja'ir sannan suna ganin halaccin tawaye ga hukuma wacce ta zama ja'ira ma'ana dole ta yi abin da ba su so to ya halatta a mata tawaye a nuna ba a tare da ita a ƙaurace mata a faɗin miyagun maganganu a kai kuma suna farawa ne daga local level mun gano wannan da kyau ko abokinka yi kaza baka ji daɗi ba sai ka ƙaurace ka yi kaza bai ma daɗi ba ka ƙaurace kai ta jafa'i kun gano wannan da kyau ko da haka da haka ƙidan ke girma Za ka zo duk malam zai gaya maka ai da yake al'amari na karatu shi al'amari ne wanda yake rubuci daɗin al'amarin kenan duk wanda ya aro a ƙidan da ba tashi ba to kana tafa sai ga ashe ba tashi ba ce. kuma in ya haƙura kana ƙidan ya kai wani lokaci ko ba zai iya canjin ya koma baya ba ba zai iya ba zai gamsu kawai ta ce daidai saboda abu ne wanda yake da alaƙa da imani abu ne wanda yake da alaka da zuciya abu ne wanda gamsuwa ke tabbatar da shi in ka gamsu da wannan kawai shi kenan sai ga ka kasa sauka a kan shi ko da yake an bayyana maka ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu lokaci ya ƙure annan za mu saurara fasbanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu